Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin, kuma yau cikin yardar Allah, Dr. Muhammad Bello zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To a makon jiya Alhaji Bello ya yi tambaya, amma lokaci ya ƙure, a saboda haka ga tambayar tasa. da akwai wani yaro ne da aka haife shi an haife shi haka irin yana da irin kan kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka aka haife shi yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba ka shi yaron yana ci to an kai shi ga asibiti da an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaron bai daina wannan abubuwan ba kuma sai sai da ya kai wurin shekara hudu zuwa biyar sannan ma ya iya tafiya eh to wadai na da wuyan ganewa sai inda za a ce na ga yaran to amma akwai irin abin da muke cewa muka fahimta a aikin mu na likitanci cewa akwai wasu yara wanda idan aka haife su sabili da wasu matsaloli da aka samu ko kafin a haife su ko lokacin haihuwa to suka samu wasu abin da ke faruwa da kwakwalwansu wanda ke hana su su wato yanayin su su girma su tashi so yadda sauran jarirai ke tasowa da wurwuri wanda suka ga maimakon su fara tafiya ko zama ana su fara zama tun suna wata uku ko biyar sai ga sai sun kai shekara ma kafin su fara zama tafiya sai sun kai wajen shekara biyar kafin su fara tafiya da sauransu to wa'annan wato an fahimci cewa ko wani abu ne da ya faru da kwakwalwarsu tun suna ko cikin cikin kafin a haife su ko bayan haihuwa wanda yake yake wato dakatar da tafiyan agogon jikinsu yadda ya kamata to wasu da hankali za a ga farfaɗo ko magana ma za a ba su iya magana da wuri lokacin da yaro zai rika cewa ba ma da sauransu su ba su sai an daɗe to ire-iren waɗannan yaran ma za a ga ko da an je makaranta akan kai su makarantu da ake ce ma special schools ne domin su fahimtar su na abubuwa yana ɗaukar lokaci fiye da sauran jarirai to su akan ba su nasu wato malamai da kuma su daban ne domin yanayin halittar su kenan ba kuma yadda za ka yi da shi. yanayi ne abu da ko lokaci abu ne ya faru ko a lokacin da suke cikin mahaifiyarsu ko ko wajen haihuwa shi ke ja musu irin wannan. To amma ya yi wata magana akan cewa yaron wai ya ci ƙasa ya ci batir ya ci to kuma iyayen na kallo? eh to shine kuma abu to wani lokaci akwai rashin kula na iyaye domin idan aka san cewa yaro na da wannan lalurar to bai kamata a rika barin shi da zai iya jima kansa ciwo da wa'annan abubuwan ba dan wani zai iya ɗaukar reza ya afka a bakinsa tun da shi komai yake gani ya zo cewa abinci ne kuma haka dama yaro yake yaro duk abin da ya gani abinci ne gare shi abin wasa ne sai dole sai an kwaɓe shi ko an nuna masa sannan zai sani musamman kuma irin wannan yaron da ke da wato ɗan na ƙasa a halittarsa to irin wannan dole a kasance 24 hours a kowane lokaci akwai idan babba a kan shi domin zai iya shiga wani hali idan aka ɗauki idan kula a kan shi. To Allah ya sawaƙe. To ina jin kun ƙare ko? kare kuma mun gamsu. To alhamdulillah to Dr. Muhammad Bello mun gode kwarai kwarai nima din na na karu da wasu abubuwa da dama da ka samu dama ka zo wannan fili na sai bango ya tsage ka ansa tambayoyin masu sauraron mu kai ma Mahmud mun gode. To ƙarshen shirin kenan a yau insha Allahu a makon gobe za mu yi magana akan zazzabin Ebola. a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin mai ali ke muku fatar alheri daga nan birnin washington dc